Hanyar adalci Darasi na tamanin daidai zan Zantuttuka masu wuya na gaskiya Salama alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, yana son kowa ya gane ya kuma miƙa kai ga hanyar adalci, wadda shi da kansa ya kafa. Idan mun yi wannan muna samun salama ta gaskiya tsakaninmu da Allah har abada. Yau ina da farin ciki mu ci gaba da wa'azinmu na hanyar adalci. Darasin mu da ya wuce, mun ga yadda almasihu Yesu ya shiga Urushalima, yana da matuƙar masaniya game da ikon firistoci da malaman taura a cikin birninsu, su ne daidai waɗanda suke ƙulla su kashe shi, Yesu ya san komai da komai da zai faru da shi. wannan bai hana shi zuwa Urushalima ba, ya sani an haife shi domin ya mutu tamkar haɗaya domin zunuban duniya, sauran kwanaki kaɗan kamin firistoci su kama shi, su ba da shi don a gicce shi. Saboda haka, abokai masu sauraro, duk inda kuke a yau ina roƙo, ku mai da hankali ƙwarai da gaske ga irin tsautawa da Ubangiji Yesu ya yi ma shugabannin addini na Yahudawa saboda munahucinsu da muguntarsu. Zantattukan da za mu ji yau masu wuya ne, amma suna da gaskiya, wani lokaci jin gaskiya ba ya da daɗi, darasin nan ya cika da maganganu masu zafi, masu iya magana suna cewa gaskiya ci gare ta. Kamar yadda muka gani darasin da ya wuce bayan zuwan Yesu Urushalima, kowace rana ya shiga haikali ya koyar da jama'a, kowace rana shugabannin addini da malaman a taura suna faƙon Yesu don su kai ƙararsa saboda maganarsa, suna neman hujja su kashe shi, amma sun ji tsoron jama'a domin suna sauraron Yesu, ba su bari ko kalma ɗaya ta wuce su ba. A bishara ta hannun Lukka, Sura ashirin, littafi ya ce, Sai manyan firistoci suka nemi hanya, suka biya waɗansu mutane su yi kamar su masu kirki ne, suka aike su su sa wa Yesu tarko da irin tambayoyin da za su yi masa, don su samu su ba da shi ikon da kuma hukumcin mai mulki. Waɗanda aka aika kuwa suka tambayi Yesu suka ce, Malam, mun sani ba ka nuna bambanci, kuma kana koyar da hanyar Allah cikin gaskiya, to, kana gani daidai ne mu biya wa Kaisar haraji ko a'a, amma Yesu ya gane wayonsu da munahucinsu, ya ce musu, Me ya sa kuke sa mani tarko, ku kawo mini kuɗin da ake biyan haraji da shi, sai suka kawo masa, ya ce musu, Hoton wa da sunan wane ne a sa? Suka amsa, Na Kaisar ne, sai ya ce, To, sai ku ba Kaisar abin da yake na Kaisar, ku kuma ba Allah abin da yake na Allah. A nan kuma suka kasa kama shi da magana a gaban mutane, sai suka yi shuru, suna mamakin wannan amsar da ba su. Mati Sura ashirin da biyu A raran nan kuwa, waɗansu sadukiyawa suka zo wurin Yesu, su ne suke cewa wai ba tashin matattu, suka tambaye shi suka ce, Malam, Musa ya ce, Idan mutum ya mutu ba shi da ɗa, ɗan uwansa ya auri matar don haihuwa ɗan uwansa ’ya'ya. To, akwai waɗansu ’yan uwa guda bakwai a cikinmu, na farkon ya yi aure, ya mutu, bai haihu ba, ya bar wa ɗan'uwansa matarsa, haka ya faru da na biyun, da na ukun, har ya kai kan na bakwai ɗin, daga ƙarshe sai matar ta mutu. To, a tashin matattu, matar wa za ta zama a cikinsu, don dukansu sun aure ta. Yesu ya amsa musu ya ce, Tunaninku ba daidai ba ne, don ba ku san rubutattun maganar Allah ba, kuma ba ku san ikon Allah ba. A zamanin nan, maza suna aure, ana kuma ba da mata aure, amma waɗanda za su cancanci tashi daga matattu su kuma zauna a zamani mai zuwa maza ba za su yi aure ba, ba za a kuma ba da mata ga aure ba, gama baya yiwuwa su sake mutuwa domin za su zama kamar mala'iku, za su kuwa zama ’ya'yan Allah kenan domin sun tashi daga matattu. Kuma Musa ya nuna a fili cewa waɗanda suka mutu za su tashi. A labarin ƙaramin itacen da ya ci wuta, ya yi magana a kan Ubangiji cewa, Shi ne Allah na Ibrahim, Allah na Ishaku, da kuma Allah na Yakub. shi ba Allah na matattu ba ne, amma na masu rai, wannan ya nuna cewa a gare shi kowa mai rai ne. Mati Sura ta ashirin da biyu Da mutane suka ji haka, sai suka yi mamakin koyostuwarsa, da farista suka ji ya ƙure dukiyawa sai suka taru, wani malamin dokoki a cikinsu ya yi wa Yesu tambaya don ya gwada shi, ya ce, Malam, wace doka ce ta fi girma a cikin dokoki? Yesu ya amsa masa ya ce, Ka ƙaunaci Ubangiji Allahnka da dukan zuciyarka, da dukan ranka, da dukan hankalinka. Wannan ita ce doka ta farko kuma mafi girma, ta biyun ma kamar ta farko take, ka ƙaunaci abokin zamanka kamar yadda kake ƙaunar kanka. Duk sauran dokokin da koyarwar annaba sun rataya a kan waɗannan dokoki biyu. Da Farisawa suka taru wuri ɗaya, sai Yesu ya tambaye su ya ce, Menene tunaninku game da almasihu, ɗan wane ne shi, sai suka ce masa, ɗan dauda, sai Yesu ya ce musu, To, yaya dauda ta ikon ruhu ya ce da shi Ubangiji, dauda ya ce, Ubangiji ya ce wa Ubangiji na, zauna a dama na sai na saka a kan abokan gabanka. Idan Dauda yana ce da almasihu Ubangiji, to, yaya almasihu ya zama ɗansa? Ba wanda ya iya bashi amsa, daga nan kuwa ba wanda ya sake masa tambaya. Mati Sura ta ashirin da uku Da mutane suka taru da yawa tare da almajiransa, sai Yesu ya ce musu, malaman dokoki da farisawa su ne aka ba ikon koyar da dokar Musa, amma kada ku yadda suke yi, don ba su yin abin da suke koyarwa. Sukan ɗaura kaya masu nauyi, masu wuyar ɗauka su sa wa mutane a baya, amma su kansu ba su taimaka masu ko da ɗan yatsa, suna yin ayyukansu don mutane su gani ne suna ɗaura mayamayan layu na ayoyin maganar Allah a goshinsu, bakin rigunansu kuma suna kai har ƙasa, sun cika so a ba su wurin zaman manya a wurin biki da kuma wuraren zama masu daraja a majami'u, a kuma riƙa gaishe su a kasuwa, a kuma riƙa ce musu malam, amma ku dai kada a ce muku malam, don malamin ku ɗaya ne, dukanku kuwa ’yan uwa ne, kada ku ce da kowa uba a duniya domin uba ɗaya ne gare ku shi ne wanda yake cikin sama, kada kuma a ce da ku shugaba domin shugaba ɗaya gare ku, wato almasihu, wanda yake babba a cikinku sai ya bauta muku, duk wanda yake ɗaga kai za a maida shi ba komai ba. amma duk wanda ya mai da kansa ba komai ba, za a ba shi girma. Amma kaitonku ku malaman dokoki da faristawa, munafukai, kun rufe wa mutane ƙofar shiga mulkin sama, ku kanku ba ku shiga ba, kuma kuna hana masu so su shiga damar shiga. Kaitonku malaman dokoki da farisawa, munafukai, gama kukan ƙetare teku, kukan kai ƙasashe masu nisa don samun mai tuba ɗaya, idan kuwa kuka samu, sai ku maida shi ya fi ku muni. Kaitonku malaman dokoki da farisawa munafukai, kukan ba da zakar kayan yaji na ganye, amma kun ƙyale abubuwa da suka fi muhimmanci a cikin dokoki, wato gaskiya jinƙai da ban gaskiya. Waɗannan ne ya kamata ku yi ba tare da ƙyale sauran ba, ku makafin jagora, kukan tace ɗan ƙaramin ƙwaro, amma kukan haɗe raƙumi. Kaitonku malaman dokoki da farisawa, munafukai, kukan wanke bayan kwaf da kwano, amma a ciki suna cike da ayyuka marasa kyau na cuce-cuce da son kai. Kai makahon bafarisi, sai ka fara wanke cikin kwaf da kwano, don bayansu ma ya zama da tsabta. ku malaman dokoki da farisawa, munafukai, kuna kamar kaburburan da aka shafa musu farin fenti, masu kyan gani daga waje, amma daga ciki sai ƙasusuwan matattu da datti iri-iri, haka ku kuma kuke, a waje mutane sun ga kamar ku masu adalci ne, amma daga ciki cike kuke da munahuci da mugayen ayyuka. kuma malaman dokoki da farisawa munafukai, gama kukan gina kabarbaru masu kyau don annabawa, kun kuma yi wa kabarbarun masu adalci ado, kukan ce, Da muna nan lokacin kakaninmu da ba mu taimake su kashe annabawa ba, ta haka kuka nuna cewa ku ne ’ya'yan waɗanda suka kashe annabawa, to, sai ku ƙarasa mugayen ayyukan da kakanninku suka fara. Ku macizai, ku ’ya'yan mugayen macizai. yaya za ku iya gujewa hukuncin gidan wuta? Ayya, Urushalima, Urushalima, masu kashe annabawa, masu jifar waɗanda aka aiko gare ku, so nawa na so in tattara ku kamar yadda kaza take tattara ’ya'yanta a cikin fukafukanta fukanta amma kun ƙi. Mati Sura ashirin da hudu Da Yesu ya fita daga cikin haikali yana tafiya, sai almajiran suka nuna masa gine-ginen haikalin, sai ya tambaye su ya ce, Kun ga duk waɗannan gine-ginen? Gaskiya ina gaya muku, ba dutse ko ɗaya da za a bari a kan wani, duka za a rushe. Yesu yana zaune a kan dutsen itatuwan zaitun, sai almajiransu suka zo wurinsa su kaɗai suka ce, faɗa mana yaushe ne wannan zai faru, kuma menene alamar dawowarka da kuma ta ƙarshen zamani? Yesu ya amsa musu ya ce, Ku lura fa, kada kowa ya ruɗe ku, gama mutane da yawa za su zo a cikin sunana, za su ce ni ne almasihu, har su ruɗi mutane da yawa, za ku kuma ji labarin yaƙe-yaƙe da jita-jitarsu, kada ku ji tsoro. don dole ne haka ya faru, amma ƙarshen bai zo ba tukuna. Al'umma za ta sarwa al'umma, mulki ya tasarwa mulki, za a kuma yunwa da girgizar ƙasa a wurare daban-daban, amma wannan duka masomin azaba ne kawai. Sa'an nan za su ba da ku a ba ya, su kuma kashe ku, duniya duk za ta ƙi ku, saboda sunana. Sa'an nan, mutane da yawa za su yi sanyi a cikin bangaskiyarsu, su ci amanar juna, su kuma ƙi juna. Annabawan ƙarya kuma za su taso da yawa, su ruɗi mutane da yawa. A lokacin nan, ko wani ya ce muku duba ga almasihu nan, ko shi can, kada ku yarda, gama almasihan ƙarya da annabawan ƙarya za su fito su yi manyan alamu da abubuwan ban mamaki don su ruɗi mutane har da waɗanda aka zaɓa in zai yi. To, na dai gaya muku tun da wuri, don haka idan aka ce muku, gashi a daji, kada ku fito, idan aka ce muku yana cikin ɗaki a ɓoye, kada ku yarda. gama kamar yadda walƙiya take haskakawa daga gabas zuwa yamma, haka dawar ɗan mutum za ta sama. Bayan tsananin wahalan nan, sai nan da nan rana za ta yi duhu, wata kuma ba zai yi haske ba, tamrari za su fafaɗo daga sama, za a kuma girgiza mayan abubuwa da suke sararin sama. Sa'an nan ne alamar ɗan mutum za ta bayyana a sararin sama, duk mutanen duniya kuma za su yi kuka don tsoro, za su ga ɗan mutum yana zuwa a cikin girgije da iko da ɗaukaka mai yawa, zai kuwa aiko mala'ikunsu su busa ƙaho mai ƙara sosai, su kuma tattaro waɗanda aka zaɓa daga gabas da yamma da kudu da arewa. wato daga wannan bangon duniya zuwa wancan. Mati Sura ta ashirin da biyar Lokacin da ɗan mutum zai zo cikin ɗaukakarsa tare da mala'iku duka, sa'an nan ne zai zauna a maɗaukakin kujerar mulkinsa, za a tattara duk mutanen duniya a gabansa, zai rarraba su daban-daban, kamar yadda mai kiwo yake raba tumaki da awaki, zai sa tumaki a hannun damansa, awaki kuwa a hagunsa. Sa'an ne sarki zai cewa waɗanda suke damarsa, ku zo ku da Ubana ya muku albarka, ku karɓi mulkin da Allah ya shirya muku tun farkon duniya. Sa'an nan zai cewa na hagunsa, ku rabu da ni, ku la'antattu. ku shiga wutar da ba za ta taɓa mutuwa ba har abada, wanda aka shirya wa Shaiɗan da mala'ikunsa. Waɗannan za su shiga azaba mara ƙarewa, masu adalci kuwa su shiga rai na har abada. Amen. Abokai masu sauraro, ya kamata mu tsaya a nan yau, mun ji Ubangiji Yesu ya tsauta ma shugabannin addini saboda munahucinsu da taurin zuciyarsu, mun kuma ji galgaɗin da ya yi almajiransa game da waɗanda za su fito bayansa, cewa su annabawa ne don su ruɗi mutane da yawa. A ƙarshe, mun ji sanarwar Ubangiji Yesu cewa, Wata rana zai dawo duniya, zai sauko daga sama tare da manyan mala'ikunsa domin ya yi shari'a bisa waɗanda suka yin biyayya ga labari mai daɗi na Allah. game da almasihu mai ceton masu zunubi. lallai kun ji waɗansu zantuttuka masu wuya yau, amma kuma su zantuttuka masu kyau ne, domin su zantuttuka masu gaskiya ne, sun zama zantuttuka masu ban mamaki ga duk wanda ya ba da gaskiya gare su, domin Ubangiji Yesu ya ce, Za ku san gaskiya gaskiyar kuwa za ta ba ku ’yanci. Yohana Sura takwas aya talatin da biyu Abokai na gode don sauraro, ina gayyatar ku lokaci mai zuwa mu haɗu mu ji labari ɗaya daga cikin almajiran Yesu wanda ya tafi wurin manyan firistoci domin ya bashe shi ga hannun masu neman jininsa. Allah ya sa muku albarka yayin da kuna tunani akan maganar Ubangiji Yesu. sa'an da ya ce, Tunaninku ba daidai ba ne, don ba ku san rubutattun maganar Allah ba, kuma ba ku san ikon Allah ba, amma gaskiyar kuwa za ta ba ku ’yanci. Mati Sura ashirin aya ashirin Yohana Bishara Sura takwas aya talatin Allah ya taimake mu, amin.